Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wani ƙazamin bidiyo ya bayyana na dadi hikima wato abale wanda yake fitowa a cikin shirin daba a wasan kwaikwayon fina-finan Hausa. Inda wata mace take taba jikinsa wanda wannan bidiyo ya jawo 'yan wasan Hausa tsinuwa da zagi kamar yadda za ku ji abin da yake wakana a halin yanzu da kuma bidiyon. Babu shakka masu sauraron mu ku gyara zama a daidai yanzu domin ku ji abin da ke faruwa bayan bayyanar wannan bidiyo na abale wato da wata mace wato inda ta dafa shi take taba jikinsa a wata waka da suke yi. Shin wannan a ina hakan ta faru duk za ku ji mu dauke da abin da ya faru da kuma irin yadda mutane suka ringa la'anta da zagi wato na 'yan wasan Hausa. Kafin su duma cikin ku cikakken rahoton da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa don haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mu dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda muka gaya muku wani bidiyo ne na dadi hikima wato shahararren fitaccen wato ɗan daban nan da yake fitowa a cikin shirin fina-finai na wato wasan kwaikwayon hausa kamar yadda kuka sani da ya fara bayyana ya fice ne a cikin shirin nan na a duniya wannan bidiyo nasa da kuke gani ya bayyana bidiyo ne wanda wato suke yin wata waƙa wato a gidan gala da wato jarumai wasunsu ba duka ba wasunsu suke zuwa yin wasa gidan gala dama gidan gala gida ne na ashararai waɗanda wato ba su da kunya komai ma za ka iya gani a bayyana a bainar jama'a inda dadi hikiman shi ma ya je wannan gida inda aka sanya masa wata waƙa wato waƙa ce aka yi ta wato mawakin asalin yadda ya wakar wato mijinta dan shaye-shaye ne wato ya je ya shawo shi ne wato shi abada da wannan budurwa suke kwatanta wannan waka suke mamin ita ce a mazaunin matarsa inda take nuna mai ya daina shaye-shaye inda wato wannan bidiyo ta dafa shi ta taba jikinsa ba tare da jin komai ba wannan bidiyo babu shakka a halin yanzu ya tashar da kura inda a yanzu aka fara tsokaci da zagin 'yan wasan kwaikwayo duba da wato bayyanar wannan bidiyo wannan bidiyo kuma mun same shi ne a shafin ɗaya daga cikin wato 'yar wasan kwaikwayo fitacciyar nan wato nafisa abdullahi ta cikin shirin labari na wadda ita ta saki wannan bidiyo bayan bayyanar wannan bidiyo babu shakka wato mutane suka fara zagi da dai sauran maganganu kamar yadda za mu kama ku a yanzu irin wato ra'ayin da kowa yake tofa albarkacin bakinsa akan wannan bidiyo. Ta farko dai kamar yadda kuke ganin ta sunanta Sadiya Muhammad ta ce, To ni dai babu abin da zan ce sai dai Allah ka ganar da su ya shiryar da su in suna shiriwa in ba su shiriwa Allah shi ya sanya zai yi da su. Zagi baya yi, addu'a ita ce ta dace da su da mu baki ɗaya. Allah ka ba su mazaje na gari su yi aure su ma su huta, sai dai ita mace lokacinta baya da yawa gajere ne. Please, mu yi abin da duniya za ta yi alfahari da mu, mu ji daɗi duniya da ƙiyamar mu. Sai na gaba na fi bala ya ce, don Allah mahukunta ku dakatar da wasan Hausa. Da a ce ni ba na yin wani aikin daban da na tsaya ko takarar ciya mani amma zan hana yin wasan Hausa a wannan lokar Government ɗin. Sai na gaba Mustapha Umar ya ce haka bai dace ba gaskiya abin bai yi ba Allah ya shirya. Sai Abdulmuminu Abdulaziz ya ce duk wani rashin mutunci za ka gansu ga 'yan wasan kwaikwayo. Sai Sabaki Abubakar ya ce lallai shaidancin Kannywood ya kai makura. A bayyana haka? Sai Aliyu Abdulkarim ya ce, Allah ya shirya shirin addinin Musulunci. Sai Musa Siraji Sharif ya ce, Ka ce an samu ci gaba a iskanci, kaɗan ya rage a fara rungume-rungume. Shi kuma ba da masu uba ya ce, Da saura ma za a je gurin wallahi, wata rana sai sun rungumi junansu, wata rana ma kuma har sai kun ga matansu tsirara domin wallahi ajandar da suke da ita ita ce duk al'ummar da ke da tarbiyyar musulunci wallahi sai sun tarwatsa ta cikin ruwan sanyi ba ma sai da yaƙi ba domin idan ka kalli abin akwai rashin tarbiyyar musulunci kuma babu kunya kuma babu tsoron Allah kuma babu tunanin ƙarshen rayuwa saboda ni dai na san duk mutumin kirki ba zai so ya ga 'yarsa tana wannan rayuwar ba shi kuma ƙaton banza fasiki wanda baya tsoron Allah dube shi abin da yake yi kuma suna cewa wai tarbiya suke koyawa ni dai a ɓangare na Allah ya isa kuma Allah ya isa sai na gaba Muhammad Abdullahi ya ce A da ji muke Dadi Hikima yana cewa da budurwa gara dole ruwi amma yanzu ya zama ɗan nanaye lamba ɗaya. Sai Ismail Umar Abdullahi ya ce, Na dade a rayuwata ina tsanar wannan wasan Hausar na farko da yawansu ba Hausawa ba ne suna da tasi irin al'adar wacce su ba illa ba ce a gunsu amma addini kuma illa ne sannan ko babu komai suna koyawa 'ya'yanmu rashin jin kunyar da namiji rashin kunyar da namiji wanda kuma kunya yana daga cikin imani addu'ar mu Allah ya shirye mu ya shirye su amma sun cuce mu wallahi sai na gaba salisu godal ɗalibi ya ce to to to abin ya girma Ashe sai ya sa alamun ɗan aljanun gudu ya ce, Yanzu kan gudu ya kama musulmin ƙwarai na arce na gama ganin laifin Kano ashe haka suke? Sai ummi Nima ma'azam ta ce, Allah ya shirye mu, Allah ya ganar da ku, amma baliga ta dinga taɓa baligi namiji da sunan wasa wasa wa billahi. sai mira ahmad ta ce kai allah ya kyauta sai abdulrahman musa folisi ya ce hmm, gidan gala ƙato ya zuba kuɗinsa yana kallon wannan tsiyar kuma in ya fita ya ce allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar serial saddam kamis abubakar ya ce 'yan fim mu dai hausawa Allah ya isa ba mu yafe ba wallahi sai Muhammad Abdullahi Suleiman ya ce kafin kai musu magana ka tabbatar ka gyara kanka tukun ka guji kallon fina-finansu ka cire soyayyarsu a ranka akwai wata ƙa'ida wallahi idan har muka daina kallon su to za su daina amma idan muna kallon su kamar muna ƙara musu ƙarfin gwiwa ne Allah ya sa mu gane. sai ibrahim abubakar ya ce a rayuwa duk abin da mutum ke yi ya tuna akwai ranar tsayuwa a gaban allah mahalicci kowa da komai allah ya shiryar da mu da ahalinmu baki ɗaya sai umar mai wadan lera lere ya ce gidan gala kina, ƙarshen rashin ji allah ya shirya mana zuriya haka mutane suka yi ta wato tofa albarkacin bakinsu a kan wannan bidiyo na rashin mutunci da wannan wato shahararren jarumi wato wadda kwa fi sani da abale na cikin shirin nan na a duniya wato ya barka wannan tabargaza shi da wata budurwa inda wato suke bin wata waka wato yana tana taba jikinsa babu kunya babu tsoron Allah babu shakka wannan ba karamin kasamin bidiyo bane ba wanda dole duk wanda ya gani inda har yana kishin musulunci da musulmai dole zai yi Allah wadai da wannan abu da wannan wato jarumi yayi to masu sauraron mu shi me za ku ce a dangane da wannan rahoto da muka kama ko mun gode